Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin na ƙasa ya safka a jihar Agades da ke yankin arewacin jamhuriyar Nijar, inda a kashi na farko na hirarsu da wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud, shugaban ƙungiyar nakasassu na jiha Abdu Musallabi, ya yi bayani a game da gwagwarmayar da masu bukata ta musamman suka sa gaba, don ganin sun taka babbar rawa wajen ciyar da al'umma gaba. Rashin mutunta dokar da ta yi tanadin kasan musamman a sha'anin samar da aikin yi. da ilimin na na daga cikin batutuwan da za a je a yau a ci gaban bayanan bakon shirin. Yana mai cewa sun ɗauri aniyar ƙarfafa ayyukan faɗakarwa a game da rashin cancantar mai da bara sana'a. Za mu yi bakin ƙoƙarmu mu sanar da mutane ta hanyar eh, eh, eh, radio ko ta hanyar wani salloli da muke na shekara-shekara wannan da muke yi ta wannan hanyoyin zamu faɗakar da mutane mahimmancin ta yadda ayyukan maimakin muna yawo muna abin nan mun zauna muna yi kenan ana iya a kawo mana tallafin da za ya sa eh, kowa ya samu abin dogaro da kai sosai sosai ba tare da wani tangal tangal ba shin nakasassu kuna da kuna yin karatu kuma an ware muku lokutan karatu a makarantu kawai na zamani na boko akwai makarantu specialize makaranta wadda take ita ta musamman ce wacce ce ta musamman akwai makaranta ta makahi ita ta musamman ce akwai ta marasa ji kurame ta musamman ce ita masu karantar da su ma karatu ne na musamman ba ɗaya bane da da sauran karatu nan akwai guda hudu ana su akwai makaranta ta kurame guda biyu akwai ta makahi guda biyu tabarkalla eh, ana samun ci gaba sosai sosai a cikin su amma abin da ya shafi guragu su dama suna lakwal ne tare da dukkan yaran masu yin lakwal suna tare da su ne me dai akwai wani abu da ake ce mishi kuma eh, accessibility equal eh, kin nan ana yi mata wani hanya da ba su yin shi amma yanzu sun fara kasan gurgu da iskali akwai wahala to yanzu ana musu wata hanya wadda za su bi kamar sarki yanzu an samu na su kamar nawa a cikin jihar agadas to jihar agadas darne darne resansiman dai da da muke da shi wanda muke na ƙarshe eh, eh, dubu shida da hamsin region kin agadas kaɗai kamar yanzu wani irin ci gaba kuka samu ta bangaren da irin wannan aikin da kuke yi ah, an samu ci gaba kwarai don da ga lokacin da sai su sai da dubu babat kenan sai su sai da dubu kenan matan nan in suka zo su kalkasa kuɗin nan wata ta samu shika hamsin wata ta samu shika saba'in sun samu ci gaba kwarai sun ƙara kayan aiki sun samu teloli gwamnati tana nan tana yi ita ma bakin kokarin ta tunda duk inda za a yi konkurkin nan kamar na na ɗaukan ma'aikata in daga cikin ba akwai wanda ya irin karatu irin wannan gwamnati ba ta sa shi cikin eh, kamar ta sa shi cikin mutanen da za su zo ana konkur a'a shi direktaman yana samun kujerar shi ne ta wannan fanni in lakon ne in likita ne in mene ne direktaman yana samun kujerar shi matrikir shi ta wannan fanni to ka san abu in yayi yawa yana da yawa abun kamar sai a hankali kuma bayan shi gwamnati tana nan tana kokari bisa kart na egalite de chance wani kart ne za a ma person handicapé amma sai wanda yake bukata kartin in aka musu zai rage musu dukkan wasu wahalhalu da suke sha a cikin rayuwarsu kaso naku da aka ware domin na kasassu a cikin ma'aikatu na gwamnati an ware muku shi kuma an bi ka'idar da ya dace wajen ware muku wannan kasan eh lalle an ware shi gwamnati ta ware kasanmu a cikin dukkan ma'aikatu da za a yi aiki ta ware shi ne kudam zamu gance muka wanda ya yi karatu in karatu likita kai inda yandi kafe ne duk ma aka ɗauki konkur na likitoci za a saka in juju ne haka nan in eh, duk ma'aikata da ka sani in kayi wannan karatun in konkurkin wannan abin gakin ya zo kana shiga directman cikin wannan cikin wannan konkurkin Salman dai wani lokaci ba a biya ka'ida shi ho ga doka ba wai gwamnati bane kadai ta shafa dukkan Nijar aka ce in kana ɗaukan ma'aikati in kana da ma'aikacin da ya kai ishirin sai ka ba mu kujera biyar ko tasharon ne kai ko mai gidan burodi ne kai ko mi kai da inda aikin ka kai mutum ashirin sai ka ba mu kujera biyar to in gwamnati ta yi tsaye ita da kanta gwamnati ta yi tsaye ita ta yi abirke ta ce ma kowa ya bi wannan dokar wannan eh ba wanda yake shome cikin mu kowa sai ya in gadi ne ma ka iya ka tare kowa ai kana gani katare kofa wanda zai dauki wani abu ya fita da shi tun kai tun kana nan ka gani to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban nakasassun jihar agadez abdu mutsallabi da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muna lafiya. Na ƙasa ba za ta sauka